وكفى ثم الصلاة والسلام على رسوله المصطفى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا وبعد alaikum wa rahmatullahi wa وبركاته muna kara jaddada mu ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi wanda cikin ikon shi da ganin damar shi gashi ya sake kaddara mu a wannan majalisi mai suna majalisin Usman ibn Affan a wannan anguwa ta zango majalisi da muke karatu a cikin littafin riyadu salihin min kalami sayyidin mursalin littafi na babban malami ibnu zakariya yahya ibnu shaf annawawi rahimahullahu ta'ala yau muna yini na bakwai ga watan jimadar ula hijiran manzon Allah sallallahu daga makka zuwa madina shekara 1444 wanda ya daidai da yini na ɗaya ga watan sha biyu miladiya shekara 2022 kuma wannan shine majalisi na 45 cikin jerin majalisai da muke karatu na wani littafi mai albarka duk bayan mako muna roƙon Allah subhanahu wataala ya datar da mu wajen gayin daidai da aiki da daidai a majalisi na 44 mun zo ƙarshen babi da yake bayani akan wajibcin umarni da kyakkyawa da hani da mummuna wanda yau in Allah da za mu tashi farkon babi na 24 inda malam Allah ya rahamce shi Allah ya gafarta mai yake cewa babu taqrizu uqubati man amara bi ma'rufin aw naha an munkarin wa khalafa qawlahu fi'la wannan babi mala ya ce babi ne da zai bayani akan girman ukuba ga dukkan wani wanda ya yi umarni da kyakkyawa ko ya hani da mummuna sai ya zama cewa aikin shi ya sabawa abin da yake faɗa subhanallah mai wa'azi ne yake wa'azi amma sai ya zama cewa idan ya yi wa'azin shi kuma baya bin abin da yake gaya ma mutane in ya ce aikata shi baya aikata in ya ce a daina aikatawa sai ka same shi yana aikatawa hakika wannan babin daidai wajen shi ne tunda ya zo bayanin akan wajen wa'azi umarni da kyakkyawa da hani da mummuna to kada mutum ya ɗauka ya ta ma mutane wa'azi amma kuma shi baya zuwa ya wa'azantu da abin da yake wa'azantar da mutane da shi idan yi haka hakika azaba shi ta girmama azaba shi ta zama azaba ce mai tsananin gaske Allah ya asiri kuma ba shi yake nuna cewa ba tunda mun ga a baya wa'azi dole ne sai an yi abu dai yana nuna cewa kai ma mai wa'azi ka yi kokari kada ka rinka cewa mutane su yi kai ba ka yi kamar yadda ka gani mai wa'azi ya tashi ya ce jama'a a taimaka fi sabilillahi akwai wani bawan Allah da yake kuma lokacin shi yana da dubunnai a cikin aljihun shi mutane su ta taimakawa shi ba zai sa ko biye ba a gani ko wannan hali ne ya munana lokacin da zaka umarci zaka umarci mutane da wani abu wanda yake mai kyawu to kai ka fara da kanka tunda kai ka yi su sanin Allah ko kuma kai ka san Allah kenan abinda kake zaburar da su su nema a wajen Allah kai ma kana son shi aljanna kana so kana son Allah ya kare ka da wuta to ya zama wajibi kai ma ya zama cewa abinda kake faɗawa mutane kana ƙoƙarin aikata shi gwargwadon iyawarka Allah ka sanya mu cikin waɗanda ya zama cewa muna aikata gwargwadon abin da muke faɗa ba mutu mm-hmm. Allah kada ka sanya mu cikin waɗanda ayyukansu ya wa abin da suke gaya wa mutane qala Allah ta'ala Allah mai buwaya da ɗaukaka yake cewa ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun ubangiji subhanahu wata'ala yace ata'muruna an-nasa ashe za ku umarci mutane za ku umarni mutane bilbirni da nagarta yanzu sai ku yi umarni ga mutane da su aikata alkhairi watan sauna an kusa kun a lokacin da ku kuma bakwai za ku ce mutane su yi alkhairi watan sauna an kusa ku kuma bakwai Allah ta zakan yayi wanda shi ake cewa kamar inkari ne ma'ana abun bai yi ba bai yi ba a ce kai mai cewa mutane su yi sannan kuma ya zama cewa ba ka yi Allah ce wa antum tatluna alkitab alhali kuma ku kuka san roman abin da yake cikin wannan abu ku kuka karanto ku ne masu fassara ku ne masu jan bakin ku ne masu karanto hadisan ku kuka san abin da Allah yake nihi ku ne masu ilimin Allah ce afala ta'qilun yanzu wannan hankali ne ku ba ku hankalta ne ku ba ku hankalta ne kaga kaka Allah ce yanzu kai za ka umarni mutane ka ba su umarni da su yi aikin na alkhairi kai kuma ba ka aikatawa Allah ce yanzu hankali ne haka hakika ba hankali bane ba ba hankali ne ba za mu zo mu ga hadisin Zaid Usama Abi Zaid Usama dan Zaid dan Harith za mu ga abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya. Kedan kun ga wannan aya wallahi tana suratarwa tana tsoratarwa ta ɓangaren cewa mai wa'azi ya yi ta kiran mutane amma shi baya aikatawa Allah ce wannan ba hankali ba ne ba a ta'amuruna shin yanzu za ku umarni nasa mutane bilbirri da aikata nagarta ku umarce su da su aikata alkhairi watan sauna an kusa kun ko kuma kuna manci kawunanku ka ce mutane su yi sallah kai baka sallah ka ce mutane su tashi su yi kiyamun laili kai baka kiyamun laili ka ce mutane su rinka azumi kai baka yin azumi ka ce mutane su rinka sadaka kai baka sadaka ka ce mutane su rinka karanta alkur'ani kai baka karantawa ka ce mutane su rinka zumunta kai baka yi ka ce mutane su rinka yin gaskiya kai baka gaskiya ka ce mutane su rinka daina yin su daina yin gulma kai kuma kana yi ka ce mutane su rinka su daina yin ƙarya kai kuma kana ƙarya ka ce su daina yin zalunci kai kuma kana zalunci Allah ya ce afala taqilun shin ba ku hankalta ne ba ku zama masu hankali wa qala ta'ala haka Allah madaukake yake cewa ya ayyuhal ladina amanu lima taquluna ma la taf'alun Allah ce ya ku wadanda kuka yi imani Allah ya kiraye mu ya kiraye dukkaninmu waɗanda suka ce musulmai ne da sunan imani suna ne na darantawa da ɗaukakawa da sanin cewa gidan da kake ciki gida ne mai daraja sai Allah ya ce lima ta dan me su kuke furta ma la taf'aluna abin da ba ku aikatawa me yasa kuke furta abin da ba ku aikatawa kuke cewa ku kuma ba ku yi kabura maqtan inda Allah abin laifin ya munana laifin ya girmama a wajen Allah laifi ne mai girman gaske a wajen Allah an ta kulu ma la taf'alun ku rinka faɗan abin da ba ku aikatawa babban laifi ne a wajen Allah ya zama kai kana faɗa ka sani kenan ba ka yi wannan babban laifi ne Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani lima taquluna wai dan me kuke faɗan ma la taf'aluna abin da ba ku aikata kabura maqatan laifin ya girmama zunubin ya zama zunubi ne mai girman gaske a wajen Allah an kulu ma la taf'aluna ku ka faɗan abin da ba ku aikata ba kaga Allah ya ce laifi ne babba mutum ya rinka faɗan abin da ba aikata aikatawa ka rinka nuna wa mutane kai ka san abin amma kuma a wajen tsakaninka da Allah baka aikata wannan abu laifi ne babba mai yin wannan a gare shi yana iya yaudarar Allah alhali kan shi yake yaudara munafurci ne a gare shi yana yaudarar Allah alhali kan shi yake yaudara mutum ya zo gaban mutane ya faɗa musu ya faɗa musu sannan kuma in ya koma tsakanin shi da Allah shi baya yi Allah ce abin ya girmama ya girmama a wajen Allah an taƙulu ma la taf'alun ku faɗi abin da ba ku aikatawa shi addinin musulunci abu ɗaya ne kawai zai fitar da kai in ka ce za ka duba abinda idan ka yi ilimi idan ba ka aiki da ilimin ba zai jawo maka Ka ke yin ilimi to kuma jahilci shi ma ba uzuri ba ne a gaban Allah sai ka ce kai ba za ka yi karatun ba balle ka sani balle a kama ka da laifin ka sani ba ka aikata ba to shi ma ba uzuri ba ne a gaban Allah ko kuma wani ya ce to ni in nayi ba ruwa na da kowa to shi ma bai tsira ba abu guda ne ka sani ka sanar ka sani ka yi aiki da aikinka ka yi aiki da iliminka ka tsira gaban Allah subhanahu wata'ala ilimi da aiki da ilimi shine kadai zai sa mutum ya tsira gaban Allah subhanahu wata'ala amma duk wata hanya in ba wannan hanya ba wallahi mutum baya tsira a gaban Allah subhanahu wata'ala kabura maqtan inda Allah Allah ya ce hakika abin ya girmama a wajen Allah an taqulu ma la taf'alun ku rinka faɗan abin da ba ku aikatawa wa ta'ala haka Allah yake cewa ikhbaran an shu'aibin sallallahu alaihi wa sallam Allah yana ba mu labarin wa'azin annabi shu'aib da yake cewa mutane tsira da aminci su tabbata ga annabi shu'aib yace wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an kai mutane na yace ba ku sani da nike cewa ku bar tauye mudu ba so nake ba ni kuma irin ka saba muku cikin abin da nake faɗa muku kun gani ko yace wa ma uridu wallahi ba ni manufata bace ba zan ba zan zama ba an ukhalifakum ina mai saba muku ni in ce ku yi ila ma anhaakum an abin da nake hana ku na ce kar yi ni in je ga rinka ba haka nake nufi ba kenan a nan allah yana gaya mana ɗabi'a ta annabawa ba su zama ba masu saɓawa furicinsu furici da suke yi ba za ka samu annabin allah ba yana gayin abin da shi baya ba? kenan duk wanda ya zama cewa furucin shi ya sabawa aikin shi to ya bar tafarki na annabawan Allah duk wanda furucin shi ya sabawa aiki shi wallahi ya bar tafarkin annabawan Allah wa ma uridu wallahi ku sani fa ban zama ba mai kaunar an ukhalifakum irin kasama muku ila ma anhaakum anhu cikin afkawa abinda nake hana ku ba zan rinka zuwa ina afkawa na ce ku daina tauye mudu kai kaila wala takunu min al-mukhsirin ku rinka cika mudu kada ku zama su tauye shi kuma ni kuma in rika zuwa ina rike ina rike mudu bana cika shi yace ban yi haka idan kun ga annabawan Allah sun kasance masu wa'azi kuma masu aiki da abin da suke gaya wa mutane annabi sallallahu alaihi wasallama da zaka ka bibiyi labarin rayuwarsa za ka ga zuwa Allah sallallahu alaihi duk abin da ake gani na kokarin ibada na sahabban manzo Allah sallallahu alaihi a bayan manzo Allah suke manzon Allah sallama shi shine wanda zai tashi yana sallar dare har kafafuwan shi su rinka kumburi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba za a fita yaki bai shiga dakin shi ya labe manzo Allah baya haka a matsayin shi na shugaba haka zai jagoranci sahabbansa a je yaki a cikin shekaru da manzo Allah ya yi shekara guda tara nan da aka faranta yaƙi manzo Allah ya fita yaƙi so 27 a shekara tara manzo Allah ya fita yaƙi so 27 in ce a cikin wannan dubu da aka yi ta yi da wannan yakuna da aka yi an samu shugaban ƙasa da ya fita yaƙi ko so biyu ne kowa sai da ya rinka nuna shi ana nuna shi ana yayi mai yayi jarumta ko to ka je jarumin maza annabi sallallahu alaihi wasallam so 27 manzo Allah yana fita yaki a cikin yakunan nan akwai yakin da manzo Allah sallallahu alaihi aka jiji mai ciwo har aka faka shi cikin rami aka ɗauki babban dutse aka buga a cikin rami manzo Allah sallallahu alaihi duka bai hana shi fita wani yakin ba wa alhalu da kuke ji manzo Allah ya sha a hili yaki an je wani yaki kaza an yi kaza wallahi duk sahabbai sun sha zaka ji tare da manzo Allah sallallahu alaihi aka sha in aka zo wani rami ko wani abu manzo Allah bai zama ba cikin waɗanda su koma baya suna suna ma mutane ikaza ikaza a manzo Allah shi yake ba da misali yadda za a hatta masallacin shi na Madina da aka gina manzo Allah ya yi aiki da hannun shi domin ya zabar da sahabbai wajen yin aiki manzo Allah sallallahu alaihi haka ya kasance Duka abin da yake cewa da ya ce a yi sadaka da kaza manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine farko akwai lokacin da mun gani a baya hadisi manzo Allah sallallahu alaihi aka ida sallah aka ya gugawa ya shiga gida ya sauri ya shiga gida manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan sahabbai hankalin su ya tashi irin wannan shiga na gaugawa da manzo Allah sallallahu alaihi yayi sun tada hankalin su manzo Allah sai ya dawo sun suka ce manzo Allah mun tada hankali mun mamaki ana sallama ka shiga gida da gaugawa manzo Allah ya ce akwai wani abu da aka kawo mai wanda ya kamata ya raba shi bai raba shi ba shine ya zo sallah sai ya tuna cewa bai raba wannan abun ba shine ya gaugawa wajen ya je rabi wannan abu haka manzo Allah su sai kasance dukiya ce ya aje a gida manzo Allah sallama shaydan ya mantar da shi bai samu ya raba ta ba yana da niyyar ya sadaka da ita shine manzo Allah bayan ya zo masallaci ya tuna ya koma gida da gaugawa domin ya rabar da ita haka manzo Allah ya kasance yana yin sadaka in ya ce a yi sadaka to shi ne kuma a gaba wajen yin sadaka sabai mutane nawa suka musulunta dalilin kyauta da manzon Allah su ya musu na ji wani wawa wai yana mai da raddi ga shugabannin su kamar gombe su wai in kuna ta sunna sunna ai kun je kun tara kuɗi a gidajenku ga sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi ku rabar da abin da yake hannunku wallahi mutane da yawa hasada ta kashe su wani yana tayya zai faɗi ya mutu hasada kawai na ba wannan bane ba ba shi ba wannan yaron bane ba shi wannan ai wannan ba a magana da shi wani ne daban wallahi wani ne daban shi ma na je na yi ga sunna makareta sunna banza sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kyautar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka kokoi manzo Allah ya kyauta amma martaban ka martaban ka sadaka ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma mutum yayi sadaka ya aje ya zama mai arziki mai kaza ba shi yake nuna cewa bai da manzo Allah sallallahu alaihi manzo Allah mai kyauta ne mai sadaka ne manzo Allah sallallahu alaihi haka yake rawar da abin da yake hannunsa haka mutane mu kiyaye hasada wallahi wallahi mu kiyaye hasada hasada mugun ciwo ne wanda wallahi mutane da yawa da kake gani a rayuwar nan hasada ce za ta kai su ta bar su hasada dai wallahi ita ta kai su ta bar su mutum da ya zo yana wa'azi yana wa'azi yana wa'azi can za ka je abin ya tato tado mai kawai shi da kanshi za ka yi shi abin manufar shi ya je kai tsaye mutum yana raddi akan wani abu na aƙida ya ce kawai ka je ka sa wata riga mai tsada me kawo riga mai tsada a cikin raddi ko ka hau mota ko ka gina ka ina ruwanka ina ruwanka shi mai hasada ba ba da kowa yake faɗa ba da Allah subhanahu wa ta'ala da Allah yake faɗa tunda Allah shi ne dan mi Allah kai kaza dan mi ka bawa ne dan mi kai kaza shi komai shi tunanin shi kawai tunda Allah bai ba shi ba wannan abin duka mutane ba su cancance shi ba sai ka ga yana nuna kuma cewa shi abin da yake gyara yake to ba haka ake gyara ba kai mai wa'azi ne ya kamata ka tsaya akan abin da kake karantar da al'umma na wa'azi gaskiya ba sharri da karya ba ya ce wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an ba zan zama ba mai sa'a muku zuwa ga abkawa abin da nake hana ba ma'ana ba zan rinka ku kuna tahiya ne ina dawa ba ko ina dawa ku kuna tahiya ba a da nace ku yi kaza to za ku iske ni ni na yi ku ta ga tsantsan cikin abin da al'amarin da nake umurta ko kai so mai wazi ya zama in ka ce mutane su aikata to ka tabbata kai ma kana aikata ba irin masu wa'azin mu ba Allah ya shirye mu gabaki ɗaya. mutum zai karanta hadisi bai fahimta ba to kuma yana kokarin ya dora mutane kan shi bai fahimce shi ba shi da kanshi ko ya karanto wani abu bai fahimta ba da kanshi yana ja su shi ma nasin yana jan shi haka ya so ya dora mutane shi kenan da ya ya wuce kaga ya karantar da mutane ilimi shi kuma bai bai aikata ba yana karantar da ya zama lagwami fitila ƙona kanka haskaka mutane Allah ya rahama da asiri hadisi na farko a cikin wannan babi hadisi na 198 hadisin Abi Zaid Usama dan Zaid bin Haritha Allah ya kara musu yarda da shi da mahaifinsa gabaki daya yake cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu yu'ta birrajuli yawmal qiyamah fayulqa fin nari fatandaliqu aqtab baqnihi فيدور بها كما يدور الحمار في الرحاع فيجتمع إليه أهل النار فيقولون يا فلان ما لك ألم تك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فيقول بلى كنت آمر بالمعروف ولا آتي وأنهى عن المنكر وآتي حديث نينا إمام البخاري ومسلم تسقط الله قال مسلم الله رحمه wannan hadisi hadisin abu zaid usama dan zaidu dan harisa allah ya kara musu yarda yake cewa sami'tu naji rasulullah sallallahu alaihi wasallam allah sallallahu ya kula yana cewa yu'ta bir rajuli yawmal qiyama a gobe kiyama allah zai umarni ga mala'iku su zo da wani mutum gobe kiyama allah zai sa a kawo wani mutum a tsaida shi fayulqa fin nari za a yi wargi wurga shi cikin jahannama za a wurga shi cikin jahannama ba ba dora shi ba ko a sha shi a sa shi ba a wurga shi misali a dauke ka sai an yi sama da kai kaman a kai ka sama horizon artel wallahi masallu a'la misali dan karami ba a tun loka daga tsinin horizon artel me zai faru me zai faru idan aka turo ka daga abin da ya kai dai san metar zuwa sama in ka zo kasa me zai faru za ka watse shi ne ce fatan da liko babu batsanihi sai 'ya'yan cikin shi gaba ɗaya su zubo hanjin shi da tumbin shi da komi ya zubo fa ya duru biha su kewaye jikin shi ya tsage kayan ciki duk su wuto waje kaga sun kewaye shi kamar ya duru al'imaru firraha kamar yadda jakai suke kewayewa arha wani da wani tsari ne da ake yi sai a sa jaka a ƙasa sai a yi rami ta ga sama a rinka zuwa musu abinci da wani kashi da wani abuwa lokacin ne su kewaye wannan sai a kamanta shi da jaki to haka kayan cikin shi za su kewaye shi fa yajtamiu ilayhi ahlun nar yan wuta hisu su taru suna kallon ikon Allah yan wuta ma sun ga abin kallo yan wuta za su ga wannan kowaye wallahi azabar shi ta hita su kaga so da yawa in aka kai ka likita kana fama da ciwon kai in ka ga wani mara lahiya ya kamance da rashin lahiyar ka kai eh, ka je kana ga kana baka da lahiya wallahi da an kama wani mara lahiya kai da kanka zaka koma kallo haka ne duk rashin lahiyan ka idan kana zaune ka kalli wani mara wani mara lahiya kai da kanka ka san kai kana cikin ni'ima to ƴan wuta wannan mutumin da aka yi wurgi da wargi da aka jego shi cikin jahannama ya fafe kayan ciki suka huto ya hamkalla zai zama abin kallo ga 'yan wuta sai su zo fa ya kulu na su dinga cewa ya fulani ya wani za su gane shi su ce ya wani malak me ya same ka me ya haka me ya kawo ka nan kuma cikin wannan yanayi alam taku ta'muru bil ma'rufi wa tanha 'anil munkar shin ba kai bane mai wa'azi ba kai bane ba kake umurtar mutane da kyakkyawa kake hani da mummuna ba kai bane ba kake zuwa yin wa'azi kake wa'azi waje kaza anguwa kaza kaza da kaza gari kaza kai ne ba fa Kulu, bala ni ne ni ne mai wa'azin nan to me ya faru haka yace kuntu amuru bil ma'ruf wal ati yace wallahi laifin na ne na kasance ina cewa ku yi ni ko ban na yi ina umurta ku da kyakkyawa ni ban na aikata kyakkyawa wa anha anil munkari wa atihi ina hana ku da kadda ku yi kaza ni kuma ina aikatawa shi yasa Allah ya mai wannan azaba zai ce kuntu amuru bil ma'ruf wa da'ati na kasance ina umurta da kyakkyawa ni kuma banda aikata kyakkyawa wa anha anil munkari wa atihi ina hana ku mummunan aiki kuma ni ina aikatawa ashe kaga wanda yake wa'azi sannan baya aiki da abin da yake faɗa ga abin da yake jiran shi azabar da za a saka shi a gobe kiyama kaga a can Allah ya ce kabura ko maqtan inda Allah ya girmama a wajen Allah to ga azabar tunda laihin ka babba ne to kuma azabar kama babba ce a gaban Allah subhanahu wataala Allah ya ba mana asiri azaba ce wadda 'yan wuta da kansu sun tabbata wannan mutum yana cikin bala'i ya tashi hankali kuma za su zo su gane shi su tambaye shi me ya kawo shi wannan waje me yasa shi cikin wannan yanayi shi da bakin shi zai gaya cewa kuntu amuru bil ma'rufi wala ati wa anha 'anil munkari wa ati na kasance ina umurta ku da kyakkyawa ni kuma ban aikatawa ina hana ku da mummunan aiki ni kuma ina aikatawa Allah ya kuma asiri don haka duk abin da kake yi kada ka zama wawa kada ka zama jahilin malami ka ce ma mutane su yi kaza kai kuma baka aikatawa ka sani cewa abinda kake umurtar mutane da shi na alkhairin nan kai ka yi buƙatar aikata tun da kai ka san mene ne kake kwadantar da mutane shi kada ka zama duk abinda da kake badawa ba kai yi imani da shi ba labarin kamzon kurege ne ka zo ka siffanta ma mutane ka kotar da su da aljanna duk su tsorata su kwai zai kwaɗan aljanna su je su yi ta aikata aikin aljanna su yi aljanna kai kai wuta ka zo ka tsoratar da mutane da wuta su tsorata su je su yi aikin da za su kare kansu daga shiga wuta kai kuma ashe kawai idan suka haka kai kai kai haka kewaye sai ka je ka samu kanka cikin wutan nan hakika ka yi wauta ka yi wauta babba idan ya zama wannan shine aikinka muna roƙon Allah ya kare mu kada Allah ya sa wannan shine aikin mu wannan shine babin kaga babi ne wanda ya yi daidai da wajensa tunda ayi bayani akan wa'azi bayani akan wa'azi to kuma kai mai wa'azi kai ma ka wa'azantu lokacin da kake ma mutane wa'azi to duk lokacin da kake kake kake wa'azi ya zama cewa kanka kake ma wa'azi da farko kafin wani baka ga masu hudu ba sai a ce usiku wa nafsi ina muku wasiya ko ina ma kaina wasiya to ya zama wasiyan nan da kake da gaske kake eh kada ya zama a baki ne wa nafsin eh wa nafsi kana usikum wa nafsi bi taqwallah abinda alhaji so ya bamu labari da wani yaro da ake cewa afakallah usikum wa nafsi ya bude huduba da shi amma kuma bai hana shi yin ƙarya ba yayi ƙarya yayi sharri yayi cin mutunci a mumbari wanda yake wakiltar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akai kuma da sunan ahlus sunnah to ni amfani wani ina ina jin tsoron Allah da kama ɗan uwanka wasiya da shi ina jin tsoron Allah da kama ɗan uwanka wasiya da shi ka ce kana ma kanka wasiya da jin tsoron Allah kana ma ɗan uwanka wasiya da jin tsoron Allah kuma bai hana ka ba kama kama a kai ƙarya saman mumbari kai ƙarya a cikin masallaci kai ƙarya da sunan huɗu ba kai sharri kai cin mutunci kawai don kawai ka more ka more bakinka hakika wannan wannan halaka ne Allah ya rahama asiri Allah sa ya tuba Allah sa ya gane da ma masu hali irin shi wai mutum ne kawai dole sai an san shi a duniya eh mutane da aka san su fir'auna ma ba an san shi ba wani irin sani aka mai to yanzu fir'auna ba kama sunan shi ake nasi ne mai albarka ba kai ma haka kake so irin wannan sanin kake so amma a rinka tsine ma albarka ana ma kaza ana zage iyayenka ana tsine musu albarka kuma kai ka jawo musu ka tantanci haka saboda ka aikata abin da ka jawo ka zama dan kuka ko me ake cewa ka ja ma iyayenka shan mene da amfani wani ina ranar wannan abu kuma duk wanda kama sharri cin mutunci yana daga cikin manyan manyan laifuka wala duk abin da za mutum zai yi kada ya ci mutuncin dan uwan shi wallahi cin mutunci yana daga cikin manyan manyan laifuka wanda tuban shi ba ba za ka je kawai don ka tuba tsakaninka da Allah Allah ya shi tubar ba daga cikin sharadi sai wanda ka ci mai mutuncin nan ka je ka nemi yafiya daga wajensa to Allah ya ruha mana asiri Allah ka hana mu cikin afkawa ga cikin mutuncin mutane hadisi na 20 ba babi na 25 inda mala Allah ya rahamce shi yace babul amri bi ada'il amr wannan babi ne da yake bayani akan umarni akan a bada amana ma'ana a kiyaye amana amana tana ɗaukar ma'anoni da dama akwai amana tsakanin abawa da abin da Allah subhanahu wataala ya ɗora mai wannan amana ne akwai amana ta dukiya akwai amana ta magana akwai amana ta aiki duka amana ce to wannan babi yana bayani akan dukkan amanoni ne yana cewa abu wanda yake da suna amana to mu yi kokari mu kiyaye shi amana gonar Allah ce in ji malam Bahaushe wallahi duk wanda ya ci amana ku tsaya ku ga inda amana ta kama shi inda baka ta ba bari in dan ba ku satar amsa sai an yi da hisabi kaf an yi da komi da komi da za a kama magana amana ba an yi da komi da komi sai waje ɗaya inda da ka wuce ya shiga aljanna a za ku haɗu da amana in ka zama maciyin amana ka ci amana wallahi ba ka tsallakewa a bakin sirati za a kawo amana a ajita a bakin sirati waje na ƙarshe a nan za a zo a aje amana duk maciyin amana a nan zai a nan ne ƙarshen shi nan ne mutuwa shi nan ne mahallakar maciya amana ka yi da sa da dukkan abubuwan da na baya sai ka zo ƙarshe wallahi yahi yahi zama taɗewa da asara don haka amana mu kiyaye amana amana babbar aba ce ya kamata kowa daga cikinmu ya binciki kanshi shi mai amana ne ko kuma mara amana ne wani amana ɗayan shi za ta ci shi wani amana matan shi za ta ci shi wani amana ɗayan shi za ta ci shi wani amana abokan shi za ta ci shi wani amanar 'yan garinsu wani amanar 'yan anguwarsu shi 'yan anguwarsu suka ba shi amana ya ci amanarsu wani amanar 'yan garinsu suka ba shi amana ya ci amanarsu kaga wannan amana za ta yi leshi da yawa ta ɗauka ma'ana da yawa daga cikin amanoni misali waɗanda za mu iya kawo kusa-kusa kwansaye ne da ake zaɓa amana ne duk wanda ya je jefa maka ƙura'a ko da kwansaye ne dai wanda yanzu abu ya zama kamar wani yayi mushe ya kula na cin daji da alzamiya ta ke zuwa aji shi ma kwanse yake ne to duk wanda ya jefa ma ƙura'a ko amana ce ba za ka tsaya tsayin daka wajen kare mai abin da za ka iya kare mai a matsayinka na wanda ya jefa ma ƙura'a idan aka matsa gaba dikte idan aka matsa gaba shugaban ƙasa duka amanoni ne sannan kuma haka amana a gidanka kai amana a cikin karan kanka Allah subhanahu wataala ya dora maka amana shi muna rayuwa da cikin amana to amma mun zama masu kiyaye amana ko kuma mun zama masu wulakanta amana muna da amana ko ba mu da amana muna da ko ba mu da mu sani cewa wajibi ne mu kiyaye amana idan ba mu kiyaye amana ba za mu hallaka Allah ya kiyaye qala Allah ta'ala Allah madaukake yake cewa inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahli ubangiji yace Allah yana ba da umarni Allah yana ba da umarni zuwa gare ku ku mutane an tu'addul amanat ku ba da amanoni ila ahliha zuwa ga masu duk wanda ya baka amana ba bashi amana shi ka kiyaye mai amana shi amana ce ta ajiya wani ya kama kayan shi ka aje mai to ka kiyaye amanar ka kai mai kayan shi yanda ya baka amana haka Allah yake baka umarni ka je aka yi amfani da salon mai ba da umarnin baya da kamar misali wani ne zai zo gubernar gubernar zai zo kun ai lokacin misali corona ai doka daga niyami aka aka turo ma gwamnoni suka turo ma prefect ko daga nan aka bar aka ce to gwamnati ko shugaban kasa ya hana a rinka sallah a masallaci ko kaza ya yi kaza ko kaga aka ba da umarni ga umarni ne daga kolin ruwa daga kololi aka samu umarni to ga umarni ya zo daga shugaba yana cewa kaza sai kuma kowa ya bi to irin wannan walillahi masallu Allah ya ce inna Allah Allah yana bada umarni to ga umarnin Allah Allah ya ce an tu'addu al-amanati ila ahliha ku ba da amana zuwa ga masu shi idan shugabanninmu ba mu ce ba in shugabanni suka ba da umarni kan bai idan suka ba mu umarni abun ba sabon Allah ne dole mu yi to amma shugabanni sun ba mu umarni kan mu je masallaci ba mu je ba ko mun bi ushur dai muke tsoro dan kuma muna tsoron aje a kama mu a jike mu to Allah ya ce shi ma yana umarni kafin shugabannin namu Allah ya mana umarni ya ce an tu'addul amanati ila ahliha ku ba da amana zuwa ga wanda suka yi kina wanda bai yi ba fa Allah zai kama shi Allah zai kama shi amana Allah ya yi umarni cewa a ba da amana zuwa ga masu amana wanda ya baka amana Allah ce ka kiyaye mai amana duk wanda ya baka amana ka kiyaye amana mata ce miji ya aure ta ya kawo ta gidan shi ya aje ta cikin gida ya aje ta cikin ɗaki shi to ya ba ta amana kan shi in baya nan ko yana nan ta sani ita gin amana ce kanta da kanta amana ne sannan kuma dukiyar mijinta amana ne gidan mijinta amana ne 'ya'yan mijinta amana ne Komi na mijinta amana ne a gare ta dan mijinta baya nan sai ta yi wasa da ruwa dan mijinta baya nan sai ta bar dabbobin shi ba tare da su ci abinci ba dan mijinta baya nan sai ta fita ta rinka yawo yadda ta ga dama dan mijinta baya nan sai ta hada baki da wani ai kaza dan mijinta baya nan sai ta yi kaza to ta ci amana Allah kuma ya ba ta umarni da cewa ta kiyaye amanar nan kai ma miji iyayen matarka sun baka amanar yasu su suka aihe ta lokacin baka nan baka san yadda aka yi ba tana hannunsu har ta girma ta zama abin da ta zama ta kaganta ta birge ka ka lallaba ka je ka tambayi hannu aka baka ita da farin ciki da komi mutane suka shaida ka ɗauko ta ka zo ka sa ta cikin gidanku ba ƙanon ma'aifiyarka ba ce ba ba kaɗanka ba ce ba ba kominka ba ce ba iyar wani ce aka ba ta ka ita ka zo ka kawo ta gida idan ka wulaƙanta ta ka ci amana idan ka wulakanta ta ka ci amana kuma Allah yana umurtar ka da kiyaye amana kina kun ga ashe muna rayuwa cikin amana ko wani ya kawo iya a gida shi ke ya fara wulakanta ta yana zaginta yana cin mata mutunci yana mata komi musamman in ya fahimta cewa tana tana tana tausaya mai tana tausaya mai ba ta son abin da zai bata mai mishi rai shikenan shi kuma ya samu dama sai rinka yin abin da ya ga dama da ita to ka sani amana za ta ci ka Allah kuma ya yi umarni da cewa a kiyaye amana wa qala ta'ala haka Allah ke cewa inna aradna al-amanata hakika Allah ce mu mun bujirtar da amana ala samawati wal ardi wal jibal mun bijirto da amana na raya ƙasa ko ibada ko na misuyashi ta da al'amurka a duniya mun bijirto masu muka ce sama za ki iya muka ce ma ƙasa za ki iya muka ce ma duwatsuna za ku iya a fa'abaina an yi ha dukkaninsu suka iya suka ce ba za mu iya ba wa min ha suka hunda hannunsu suka nuna ba za su iya girman ɗaukar amana ba wa hamala hal insan dan adam sai ya rungume ta ya dauka Allah ta innahu kana zaluman jahula lalle shi dan adam ya kasance mai zalunci ne mai yawan zalunci kuma wanda ya zama ya jahilci sakamakon cin amana dan adam jahili ne ɗan adam ya jahilci al'amurka ɗan adam bai san wuta ba ɗan adam bai san hallaka ba dan adam bai san ciwon kan shi ba da kyawu dan aka fahamala hal insan sai dan adam ya rungumi amana ya ce zai iya shi dan adam ya dauko wa kan shi aiki tun da ya dauko amana ya dauki ya dauko wa kan shi dan aiki ai ko gashi na muna gani ko dukan mu wani amana akan mu amma kuma su waye suke kokari suna tuna wannan amana domin su sake ta kamar yadda ya dace ka dauka dai kan kadan amanar sallah amana ce Allah ya ba mu amana ce suwaye yau ko miye mutum yake zai ya je ya sallah dai ku ne daga cikin mutane sai wanda Allah ya rahamce shi wani abu wanda bai kai ya kawo ba zai iya hana shi sallah wani yana can wajen kallon kwallo za a yi sallah bai zo ba wani yana can buga kwallo za a yi sallah bai zo ba wani yana can yana debuwar za a yi sallah bai je ba wani yana can yana tsare yara za a yi sallah bai je ba wani yana can hilin ebens za a yi sallah bai je ba wani yana can kamasho za a yi sallah bai je ba wani yana can direba ne yana tuka za a yi sallah bai je ba wani yana can yana gona za a yi sallah bai je ba wani yana haka za ka ga mutane abubuwan da bai kai ya kawo ba sallan nan sai a wulaƙanta ta dalilin me dalilin wani al'amari wanda bai kai ya kawo ba to haka kuma komi ka ɗauka za ka samu cewa ba kowa ba yake taka tsantsan cewa Allah ya dora min amana ba zai sauke amana da Allah ya dora min kaga jahilci ne Allah ya rahama da asiri hadisi na ɗari biyu ba ɗaya shine hadisi na ɗaya a cikin wannan babu hadisin aba huraira Allah ya kara masa yarda yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Ya ce lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ayatul munafiqi thalathun manzon Allah ya ce alamomin munafiki guda uku ne alamomin munafiki guda uku ne manzon Allah ya yace idza haddatha kadhaba idan ya yi zance sai ya yi ƙarya idan ya ba da labari sai ya ƙarya munafiki ne idan ya zo ce ma kaza da kaza an yi kaza da kaza da kaje ka bincika shi ga ƙarya yake wannan alama ce ta munafurci mutum ya mai da ƙarya shine labarin shi wallahi alama ce ta munafurci wa idza wa'ada akhlafa idan ya alkawali sai ya saba yace zan zo lokaci kaza sai ki zuwa zan baka kaza sai ki baka wa idza tumina khana idan aka amince mai sai yaudara idan aka bashi amana sai ya ci amana wannan alamomi ne na munafikai in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam munafiki suna da alamomi masu yawa akwai waɗanda Allah ya datar da su da sanin munafikai wani kawai haka yana zaune zai iya zaka je a jikin shi yana jin wannan mutumin ba mutumin kirki bane ko da ya sawarta ma mutane ko da ya nuna wa mutane shi mutunan kirki ne wallahi wani Allah ya bashi basira da sanin da hangen nesa da da da kawai yana haka sai ka gaina shakku a kan wani mutane ko da aka bincika ya ga ba mutumin kwarai ne. ba kwanakin baya na baku labarin wani mutum ba wanda yana zaune da matarsa yana zaune da matar shi akwai babban icce a cikin gidan kawai wata rana iske matar shi tana ta kuka tana ta kuka tana ta kuka yace wani gida me yake faruwa ta ce wannan iccen ne idan ta shiga magewaya domin ta yi wanka ta ta ga tsuntsaye a sama ita kuma wannan yana cimanta mata wanda ta ji kamar mutum ya ganta tana jin haushi kawai sai ta burge shi ya ji daɗi matan shi tana kare kanta tsuntsu ma ba ta so ya ganta sai sa aka sare wannan iccen ba a jima ba kawai sai iske ta namiji a cikin gida. ya kwashi kaya ya bar garin gaba ɗaya ya kwashi kaya ya bar garin haushi ya rasa ina zai sa kan shi kawai daga gani ya bar garin ya tafi can inda ya tafi kwatsam sai wani abu ya faru an yi sata a gari an rasa waye yake sata ana bincike an rasa kayan nan ana bincike an rasa da ya zo yake tambaya ya ce aka ce an tara kowa ba samu ya ce kowa ya zo kowa ya sai dai wani mutum guda ɗaya shi ko kira shi ba a yi ba ya ce a je a gan shi da aka ce aka ce kai wannan wannan shi kullum ma can yake gehe ba ruwan shi shi ya ibada sai kaza sai kaza kai takalmi ma bai ya sa don ɗan jin tsoron Allah da kawo shi yana magankali ya ce to ga barawo ya za ka ce ma wannan mutum na girgi mutane sun so sai a ce a bincike shi ana bincika aka samun kaya shikenan sai ake tambayar shi ya aka ka gane shi ne barawo yace da na gan shi yana makalkalewa yana nuna wani kaza yace na gane munafiki ne ba da gaske yake kaga Allah ya datar da shi da gane mai laifi ba tare da gane kawai daga hange to haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ba mu alamomi waɗanda suke a bayyane wanda zaka iya gane munafiki wannan alamomi duk wanda suka suka haɗu a jikin shi wallahi za ka sami shi na da munafurci kuma duk wanda yake ɗaya daga ciki wallahi yana da wata siffa ta munafurci idan bai hede idan ya bari tun ya zama yana labarin ƙarya labarin ƙarya ashe ko kaga mutane da yawa munafukai ne musamman a zamanin kafofi na sadarwa mutum ya hau ya tsara abu gana ya ta gaya ya ta gaya ya ta gaya yanzu na a gabana aka yi kaza aka yi kaza aka yi kaza kuma in ka bincika ƙarya banza ce ba a yi a gaban shi ba bai gani ba bai komi ba kuma ya ba da labari yanzu nan muka yi bayani da wani waye na maka makabartan manzon Allah sallallahu kuma ya ce manzon Allah ya gaya mai a tura ba mutum 20 ko kuma ƙarya yake ba su yi kwami da shi ba ƙarya ne mutane sun koma masu ba da labarin ƙarya yanzu har ma wai har ma BBC kun san BBC ko har wani wani wannan take hikaya ta hmm. mutum ya tsara labarin ƙarya ya bada har wannan tukunci ake bada wanda labarin shi karyar ta yawa sai a bashi tukunci eh, wanda ya iya karya sosai sai a bashi tukunci hili demil ake bada dolar ɗari dubu biyu kusan dolar ɗaya nawa take a sai si san wani abu wanda ya zo na farko ana bashi demil dolar dolar ɗaya kusan sisan taranta wani abu ne ina ga ajiya sisan wani abu dolar ɗaya dolar ɗari ɗari ma kusan sisan mil ko to de mil ba kana tambar hali nawa ake ba wanda iya shirga ƙarya Allah ruwa mu da asiri wa idza wa'ada akhlafa idan ya alƙawari sai ya saba idan ya yi alƙawari sai ya saba yanzu yau alƙawari dai ya zama ya zama labari alƙawari dai misali a ɗauka ma alƙawarin na rabe bude mu haɗu lokaci kaza to insha Allah waɗanda su kiyaye su zo a wannan lokacin su da yan kaɗan wa idan atumina khana idan aka amince mai sai ya yauda idan aka bashi amana sai ya ci amana mahallu shahir kenan kaga cin amana yana daga cikin alamomin mi munafurci a wata ruwaya wa in sama wa salla wa zam'ama annahu muslimu wallahi manzo Allah ya ce koda yayi salla koda yayi azumi koda ya rai shi musulmi ne munafiki ne ko da yana sallah ko da yana azumi ko da yana bin mutane na shi musulmi ne shi musulmi ne manzo Allah ce munafiki wa za'ama annahu muslimun ko da ya rai cewa shi musulmi ne ya yi tsaton shi musulmi ne to shi munafiki ne hadisi na biyu hadisi na ɗari biyu hadisin huzaifat bin yaman Allah ya kara masa yarda yace haddathana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hadithaini qad ra'aytu ahadahuma wa ana antadhiru al-akhara sirrun nabi sallallahu alaihi haka ake ma Huzaifa take sirrin manzon Allah manzon Allah idan yana da abu da yake so ya gaya sirri sai ya gaya ma Huzaifa Huzaifa matsayin Huzaifa wata rana manzon Allah ya kira shi ya gaya mai Huzaifa wani munafiki ne wani munafiki ne wani ɗaya da kusan mutum sha shine Umar yake bin shi yana Huzaifa ina haɗa da Allah ina cikin waɗanda manzon Allah ya ce su ma munafikai ne dan Allah ka gaya mini ko ni munafiki ne Umar radiyallahu anhu shine na biyu bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai daraja a cikin al'umman ya ji an ce akwai munafikai yake nema a gaya mai kushi yana ciki zai fa ya ce to da kai bana gaya ma kowa kai baka cikin munafikai wani baya cikin munafikai dan aljanna ne da shaidar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to Huzaifa sirrin Nabi sallallahu alaihi wasallam shine sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa manzon Allah ya ba mu labarin wani abu guda biyu ya ba mu labarin abubuwa labarin abu guda biyu yace na ga ɗayan amma ɗayan ban gan shi ba ina jira an gan shi bari mu ji menene ababen nan guda biyu yace haddathana manzon Allah ya ba mu labari na farko annal amanata cewa ita amana nazalat fi jazri qulubir Rijali. a can asali tuntuni a da can amana ta sabko ne ta kafu a cikin zukatan wa'ansu mazaje da aka sabko muta amana da ta zo ta dura akan zukata mutane amana suna rike amana suna girmama al'amarin amana a farkon al'amari haka amana take mutane suna tsoron amana da farko summa nazala alquran ana nan sai aka biyo aka rinka sabko da alkur'ani ayoyin alkur'ani ana wa'azi fa alimu min alkur'ani suka karantu suka kafu suka ƙara ƙarfi ga amana nan dama a kafe take a zukatansu sai ga alkur'ani wa alimu min sunna kuma haka suka karantu daga sunna kaga abu sai ya karfafa ko ga amana ga ilimin alkur'ani ga hadisi sai aiki tunda mutane a da suna kiyaye amana sun mahaddasa wannan labari na farko da masu Allah ba su kenan a asali akwai amana tana cikin zukatan mutane mutane sun san amana za ka ga hatta a tarihi za ka ga kafirai zamanin manzo Allah sallama sai ka an ba da labarin amana wani kaza amana yana kiyaye amana haka za ka rinka samun labarin su ba su zama ba masu cin amana sai manzo Allah ya ba su labari an rafi amana cewa amana haka za a ɗauke ta Yadda aka sabko ta sabko ta aka yi manzo Allah ya ba su labarin za a ɗauke ta faƙala sai manzo Allah ya ce yadda za a ɗauke amana Ya namun rajulun nauma mutum ne zai kwanta ya yi barci fatuqbadul amanatu min qalbihi sai a ɗauke amana daga zuciyar shi kamar dai yadda za ka je ka aje kuɗinka gobe da sai ka tashi babu rawo ya sace ko to haka ita amana ce za ka tafiyar ta fa ya zallo asaruha mislal wakti sai amanar ta zama kawai ɗan wani tabo kaɗan ya yi saura a jikin mutum kana tashi amanar da ta ma saura misulul wakti idan aka ce alwaktu bitta'il mustanat min min fawq bi ma'ana al-asrul yasir shine wannan abu ɗan kaɗan da zai saura sun mai namu sannan kuma sai mutum ya koma ya ƙara yin wani barci fa tuqbadu al min qalbihi ya ƙara ɗauke wannan ɗan kaɗan inda ya saura na amana a zuciyar shi fa yazallu atharuha sai abin ya mai saura mislu atharil majli kaman kanta zai saura kaman wani ɗan kanta ne a jikin shi shi ne ya ce ka jamrin da harajatu kamar a ce garo shi ya ɗan taɓa ka irin ɗan kumburin nan da yake a kafa to haka zai mai saura sai kuma wannan ma a ɗauke shi fatarahu mutbiran sai ya zama babu komi walai fihi shay'un bai da amana haka mutum za ta gan shi mai amana sai a wayi gari babu amana to haka amana za ta yi ta yi sun ma'akada hasatan harajahu ala rijilaihi Wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauka ya wata wani ɗan ƙungu ya ɗan kwantala a jikin ƙafafuwan shi ya nuna musu Wanzu Allah ya ce fa yusbihun nas mutane haka za su wayi gari ya tabayauna ana harkar mu'amala ana kasuwanci ana nema fala ya kadu ahadun yu'addil amana sai a rasa mai amana sai kaga da mai dan kasuwa ne wani mutum mai gida ne yana da yara waɗanda da yana suna aiki amana amana kowa yana kiyayewa sai a wayi gari yanzu kowa daga cikin yaran shi ba mai amana hatta yukal yace sai an waye gari wallahi a rinka cewa inna fi bani fulan a cikin jama'a kaza gari kaza wallahi a gari kaza an ba da labari akwai wani mutum rajulan aminan wani mutum mai amana za a dawo in aka ji labarin mai amana za ka ga ana ba da labarin shi hatta yuqalu rajuli ma ajladahu ma azrafahu ma aqalahu za a zo a rinka yaba mutum a rinka ya haƙurin shi hankalin shi kaza wa ma fi qalbihi misu habbatin a zuciyar shi kuma wala idan ka bincika babu ko kwayar zarra min khardal min iman na imani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari za a wayi gari ana tafiya ana tafiya amana za ta zama babu duk wanda ka buga kwana biyu za ka gana shiru ne a mutum kuna mu'amala kuna mu'amala da ya hau kanka na wani dukiya ɗan ka na tashi ga fataninku da shi shi ya ci amana wani abu zai haɗa ka da shi magana ya ci amanar ka sai daga kai jama'a duniya ta lalace za ka ji ana cewa mun zo zamani ko ba mu zo ba manzo Allah ya ba da labari wannan zamani zai faru manzo Allah sallallahu ya ba da labari wannan zamanin zai faru wa kad ata alayya zamanu yace hakika a yanzu nan shi Abu Alawi wai wani misalin shi fa yake cewa lokaci ya zo mini wa ma ubani ayyukum bayatu yanzu ba ruwa na duk wanda na yi kasuwanci da shi na tabbata mi zai kiyaye min amana amma fa a gaba la in kana musliman la yaruddannahu alayya a yanzu nan da muke rayuwa yace in na mu'amala da mutum in mutum musulmi ne to musuluncin shi zai sa shi ya kiyaye min amana ta shi kuma idan kuma ba yahude ne ko nasara yau da gobe yana tafiya kawai zai gane ya ci amana ya dawo fa ammal yau ce amma a yanzu ba ba ma kuntu ubayi illa fulani wa fulani ce yanzu ba kasuwancin ma ana hita karansa a da sai in ba musulmi ina tabbata in musulmi ne duk yadda za a yi siya mai domin in ka zani shi ma duk yadda za a yi siya mai domin amma a yau a cikin musulman ma sai ka duba sai ka hanga sai ka tankada sai ka rarraye to kaga wannan hadisin a takaice dai yana karantar da mu da cewa za a ɗauki amana za a ɗauki amana wannan amana da muke bayaninta za a wayi gani babu ita wala'alla muna cikin zamanin da babu amana cikin ɓangaren ayyuka za ka samu mutane ba su da amana amana ta dukiya za ka samu babu amana mutum ne za ka gaya mai magana ka ce amana ne sai ɗauka shi ma ya je ya gaya ma abokin shi wai ce amana ne ka gaya mai magana zance ka ba sirri ka ce sirri amana na baka wani amana na baki wance sai ita ma ta tashi tsuru ta je ta gaya ma wata abokiyarta ya ce amma ina tsoro ki je ki gaya ma wasu amana ce ko kuma ya ce ya ce ma wani amana ne amma kai ma da Allah ka gaya ma kowa amana aka bani to ina amana da aka baka kai da farko ka je ka ci amana ko kuma mutum ne ka amince mai ka amince mai ka bashi dukiyarka ka amince mai ka bashi dukiyarka kawai shi ke ya abin da ya ga dama da wannan dukiya mutum ne ka amince mai ka sai kayan shi ashe lokacin da kuke kasuwancin shi kokarin shi bari ya yi da ka ci amanar ka kaga masu Allah sallallahu alaihi wasallama dama ya ba mu labarin hakan zai faru lokacin da Huzaifa ɗan Yaba da yake gayin haka yace na ga wani zamanin amma na ga abu ɗaya da manzon Allah ya gaya lokacin da mutane suna da amana ina jiran ɗaya kuma a lokacin da yake bada labarin ma ya ce yana bada labarin lokaci ya fara tabarbarewa amana ta fara tafiya to in kuma yau shekara nawa shekara dubu ɗaya da wannan abin ya faru kaga ko abu da yawa sun faru kai kaka je nesa nan shekara 20 baya nan shekara 20 baya kowa ya sani wallahi inda za ka zo da moto kowar gidanka ka bar shi da kile ba wanda zai taba har gobe da sani kaya idan 'yan kasuwa suka zo bakin kasuwa shekara 20 baya idan 'yan kasuwa suka zo kasuwa ba kawai baka wani damuwa kayanka kawai ajiya za ka yi bakin kasuwa ka rufa mai ka taya ka gida ka kwanta gobe kawai sai dai ka zo ka buɗe ka saida ma mutane kayan kana ne ka san ba wanda zai taba ma kayanka yau ba haka ake rayuwa ka sa a cikin shago ka sa a gidanka mashin dan ma an tsaye da mashin a wani waje mashin wa a inda yanzu sai mutum ya sa mashin cikin ɗaki a zo a sace daga cikin cin amana da aka bada da zamani wanda ya tada hankali zai abin mamaki wani ne aboki makwabcin shi ya nemi ya taimaka mai da wa'ansu kuɗaɗe makwabcin shi ya ce ya taimaka mai da wasu kuɗaɗe sai ya ce ma makwabcin ya yi haƙuri Allah da yanzu baya da wa'annan kuɗaɗen amma zai taimaka mai makwabcin yana dakon shi wannan mu Allah sai ya sai da wata ƙaddara shi dabbobi ne ya zo da dukiya mai yawa yana nihin gobe ya ba makwabcin shi abinda makwabcin shi ya nema dukiya mai yawa a gida da daddare kawai sai barayi suka duro gidan shi suka duro gidan shi suka tada mai hankali za su kashe shi ya fito dukiya sun sai na dukiya ya fito dukiya ya ba su za su yi sai ci kusa ina ina ina neman al'umma guda ɗaya menene alhurman nan ya ce da allah abu damu ne kaza adadi kaza na dukiya a ciki so ce me za ka yi da wannan ya ce saboda na ma makwabci na alkawari cewa zan ba shi wa'annan kudaden kuma ba na so makwabci na ya zo ya nema bai samu ba don na san ya sa ran shi a cikin wannan kudaden na bai wannan alkawari na san kuma ya sa ran shi tunda ya san na samu kudin nan ya sa ran shi kuma ni hakuri ko ba ni daidai wannan dukiyar in ba makwabci na shi wancan barawan da shi hankali shi tashi yace mi kace ya maimaita kawai zaburowa da yake sai ya janye abinda da barayin suka liƙe fuskokin su shi na ɗaya daga cikin mutane ce wannan shine makwabcinka shi ne makwabcin nawa makwabcin ne ya jawo mutane ya jawo ɓarayi ya ce makwabcin shi ya zo da kuɗi a zuwa amsa shi da wannan ɓarawon yana ɗaukun bindiga sai halbe wannan makwabcin ce wannan baka da da amfani a cikin jama'a ya ce makwabcinka wannan shi ne ya je ya gaya mana cewa kana da kuɗi mu zo mai aikata kaza kai kuma a gashi kana ta abubuwa ne domin shi to irin nawa muke rayuwa da su a irin wa'annan mutane nawa yau muke rayuwa da su a irin wannan yanayi kuna tare da mutum ka amince mai kamar mi amma ba abin da yake jira da kai ba ce ya samu dama a kanka domin ya ci amanarka kun ga ai amana ta kaura yan uwa to manzo Allah ya bada labari dama hakan zai faru hakan zai faru abin abu mafi mahimmanci shine ni da kai da kowane mai son tsira ya yi ƙoƙari ya kwatanta gwargwadon hali na amana za mu zo mu yi bayani a hadisi na gaba yanda amana za ta zama ma mutane bariyar za a aje amana gab da hanyar da da ka tsallake sai aljanna wallahi amana ta zama ma matsala to ni ko kai ko wani wallahi mu bari amana ta zama muna matsala bayan an auna ayyukanmu an muna kaza a baya ga baki daya dalilin amana mu shiga jahannama Allah ya ba mu asiri abin da muka faɗa wanda ya daidai Allah ba mu ladar abin da muka kuskure Allah ya yafe mana Allah ya nuna hanyar shirya ba mu ikon binta ya nuna mana hanyar bata ya ba mu ikon guje mata marasa lahiya ba ko ina suke mana roƙon Allah subhanahu wataala ya ba su sauki Allah ya saka fara ne a gare su yan uwan mu waɗanda suka riga mu gidan gaskiya muna roƙon Allah ya gafarta musu